abinda wannan babu zai karantar da mu ne la yuzbahu fihi lillahi la lillahi ba a yin yanka domin Allah bi makanin yuzbahu fihi li ghayrillah a wani wuri da aka keɓance don yanka domin waninsa idan ya kasance ga wani wuri masu bautar gumaka sun saba sukan zo da dabbobin su yanka dan neman kusanci zuwa ga wannan gumaka nasu to ba shi halatta kai musulmi ka kawo ragonka ka yanka ko da lai ne a wajen ka ga ragon layya yanka ne domin Allah ragon suna za ka yanka ne domin Allah hadaya fidiya duk za ka yanka ne domin Allah to ba ya halatta ka je ka yanka a wurin da masu shirka suke yanka dabbobin duk da cewa kai abin da za ka yi da'a yanzu me yasa aka hana ka domin kada ka yi kamance fihi a cikin wannan masallaci abadan har abadan abadan la masjidun uttita ala taqwa lalle harsa min awwal yawmin tun ranan farko da aka gina shi harsashin da aka ɗora an gina don neman kusancin Allah masallacin da yake da wannan sifar ahaqqu an taquma fi shine mafi cancantar ta tsaya a cikin saban ibada fihi rijalun yuhibbuna an yatasahharu waɗanda suke fata suke ana yana kun bai zo ne wannan aya da matashiyar magana matashiyar magana dai suna cewa da mu ba za a yanka ba don Allah a wurin da ake yin yanka domin waninsa to sai aka kawo wannan ayar la taqum fihi abada wanda take hana annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah a wani masallaci da munafikai wanda ya shahara a wurin malaman tarihi da malaman tafsiri da suna masjidu birar masjidu birar waɗanda suka gina masallacin sun gina shi ne ba don neman kusan Allah ba sun gina shi ne don su rinka haɗuwa suna tattaunawa yaya za su kawo wa musulunci cika. sun gina shi da nufin watan wata rana ma su nemi annabi ya zo ya yi sallah wajen don su far masa ke mata kashin gilla a wajen ga masallaci da a tsaye kowa ya gani zai dauka cewa ibada aka gina domin ta amma ga niyyar da ke da kashin kasa shi ne Allah ce wallazi nattakhazu masjidan ziraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun sune waɗanda suka riki masallaci don waɗannan manufofin ziraran dan tutaswa ga annabi dan tutaswa dan murguna wa musulunci dan su rage adadin masallatan da ke sallah a masallacin annabi su tsauke rage su bar ma annabi rage wa kufran dan bijire ma Allah wa tafriqan bainal mu'minin dan yunkurin raba tsakanin mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl dan su mayar da masallacin da zanto irsad wata matakara wata cibiya liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl ga dukkan wanda yake faɗa da Allah da manzon ya zo a ba shi fasaha yanzu wannan shine manufofin da yasa suka gina masallaci amma tare da haka wala yahlikunna in aradna illa al za zaka ji suna rantsuwa suna cewa in aradna wallahi ba abinda muka nufata da gina masallacin mu illa al sai aiki na dace ta Allah ce wallahu yashhadu innahum Allah ya san ba wani magana aiki na gari duk da rantsuwar su Allah ya san ƙarya suke yi to tun da ƙarya suke yi manufar gina masallacin ta canza sai Allah sai da annabi to la takum fihi abada irin wannan masallacin da aka gina kan watan manufa kar ka yadda ka tsaya a cikin sa dan yin ibada har abada la masjidul qudsi ala taqwa lalle masallacin da aka azahar tashin ginin sa kan takawa min awwal yawmin tun ranar farko a haƙƙo an ta kore shi ne yafi tantanta ka tsaya a cikin kasar ibada to wani masallaci ne wanda aka azahar tashin sa bisa ga takawa tun ranar farko masjid kuba haka wadansu malaman tafsiri suka ce saboda awwal yawm anan gurin ai awwal yawm qudumin nabi sallallahu alaihi wa sallam ila al-madina farkon lokacin da annabi zo madina dan kafin yi cikin garin madina ya tsaya a unguwar kuba aka gina wannan masallacin sannan ya je can madina kun bayyana da waɗansu kuma suke nuna ba masu da kuma bane shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi akwai hadisi a kafa nan da take waɗansu mutane suna rigima guda biyu wannan na cewa wato farko masallacin da aka gina akan takawa shine ku ba wanda yake masallacin annabi sai annabi ya fito yace wallahi la masjid innahu la masjid hadha yake wannan masallacin ne to amma masjid kuma na hadisi ya tabbata kai shi ne shine da aka yi shi ne awwal da aka hadisin imam ahmad da sabrani da sauran wasu malamai da suka zoce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da wannan aya ta sauka annabi ya kira mutanen ku ba yake wani irin aiki kuke har ubangiji ya yabe ku a cikin qur'ani din yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a masallacin akwai dan su mazaje da suke son su wani irin aiki kuke har ubangiji ya yabe ku a cikin qur'ani sai suka ce a mu dai muna da makwabta yahudawa da ta muna jahiliya mu ba mu san idan mutum ya yi bayan gida ko ya yi bawali ya kama ruwa ba to da muka yi makwabtaka da yahudawa sai kuma ga lokacin da mutum zai je ban daki yakan dauki koko da ruwa a ciki idan yayi bayan gida ya tsarki kuma sai muka koya a wajen su ya ce to wannan shine Allah ya je ku saboda shine abin da ubangiji ya je ku da shi kama ruwa idan an abin mahallin shahid a nan gurin kaga dai mutanen ku bane annabi yake rayuwa yake musu wannan tambayar to ya nuna kenan su ne masu masallacin da aka yi bakin to ne ibnu kasir yace ai bakin kaza tsakanin wannan hadisi da wannan hadisi masallacin uba an gina shi akan takawa masallacin annabi da ke madina an gina akan takawa da haka annabi ba da labarin wancan ya ba da labarin wancan ayar duk ta shafi su biyan wallahu yuhibbul mutahhirin to kaga anan gurin mahallin shahid anan gurin alaka da ke tsakanin matashiyar maganar da ayar ga masallaci mutane sun gina wanda an san masallaci dai ibada amma sai zan to meye manufar su dai ibada ne a'a ittakazu masjidan zirara farqatin ya hakuri da biya wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah manufofi guda nawa hudu dukkan su muna nan manufofi a ciki akwai kafircewa Allah akwai raba mummune akwai mayar da wurin ya zanto cibiya ta masu yakar Allah da manzon akwai yunkurin cutarwa ga annabin da musulmai gaba ɗaya yanzu waɗannan manufofin sai suka ɗauke masallaci daga manufarsa ta asali zuwa ga wata mummunar manufa to tunda haka ne baya halatta ka je kai sallah a ciki dan haka aka ce da annabi la taqum fihi abada to tun daga shi sallah babbar ibada ce an hana ka yi ta a wani wuri saboda wannan wurin an yi shi ba dan Allah ba to haka yanka ma ibada ce duk da zaka yanka dan Allah baya halatta ka yi ta a wani wuri da ake yin yanka ba dan Allah ba kun fahimci alaƙar nan za ku gane fikin mutum Muhammad ibn Abdullah ya kulla babin kuma ya kawo aya ka rasa menene rabbi tsakanin matashiyar magana din da aya to wannan shine alaka tsakanin su da su kamar yaya wai ki ta to magana kenan masallatan in bid'a su sun zanto masjidin durar masjidin durar ba za mu iya yin cewa matsala matsala ce wannan wadda ko da yan bid'a maratib ne suna kan martaba martaba da wannan akwai wanda wannan ya iya gaskatuwa akan masallacin su akwai wanda wannan ba zai gaskatuwa akan masallacin su da haka ba za ka iya bada hukunci am ba li afrad al umma ina fatan ka fahimta wa an thabit bin al-dhahhak radiyallahu anhu qala نذر رجل أن ينهر إبلا إبلا بدوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما wannan hadisi an karbo shi daga sabit ibn dhahhak ibn khalifa al-ashali sahabi ne mai daraja mai falala yake cewa nazara rajulun an yanhara iblan bibuwana wani mutum ya taɓa yin bakance na cewa zai yanka iblan idan an ce al-iblu raquma lafazi ne wanda yake da sidar jam'i laysa lahu mufradun min lafzihi baya da mufrad a lafazinsa sai dai a ma'anarsa a ɗauko alba'ir ko aljamal amma al'iblu jam'i ne wani mutum ya yi bakance an yanhara iblan ya ce zai je ya yanka raƙumansa dibuwana a wani wuri da ake kira buwana wani gari ne ko wani ƙauye ne da ke gangaren makka waɗansu suka ce a'a ya fi kusa da garin yambo a can kusa da bakin teku wato bahar ke kenan a yau duk dai a kasar saudiya ne wani mutum ya yi bakance zai je ya yanka raƙumansa a wani wuri da ake kira buwana an gane ko fasa'ala ya sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambaye annabi ni ne ne bakance zan je buwana in yanka raƙumansa in ya halatta in yanka ko bai halatta ba fa qala sai annabi ce da shi hal kana fiha ausanil min awsanil jahiliyyah yu'bad shin a wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan mutanen jahiliya da ake bautawa qalu la sai sahabbai suka ce a'a garin buwana ba mu san ya shahara da wannan ba ba mu san wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bautawa a wajen ba قال سي النبي ساكتا فهل كان فيها عيد من a wannan wuri na نبوانا akwai wani idi da mutanen jahiliya suka saba yi idan an ce idi shine dukkan wani abu mai maimaituwa in ma duk mako in ma duk wata in ma duk shekara wurin da ake yin bikin akan sa masa idi ayyukan da ake yi ana sa musu idi ranar ana sa masa idi dukkan wani abu wanda yake maimaituwa duk mako ko duk wata ko duk shekara ana kiransa da suna mai idi sai sai to shin akwai wani biki daga cikin bukukuwan mutanen jahiliya da suka saba yi duk shekara ko duk wata akwai wani taro da mutanen jahiliya suka saba yi a wani zamani sananne annabi yana so ya bincika ya ji me manufar da wannan mutum ke so dole sai ya ji sun zai yanka dabba yanzu an tambaya babu ko to kuma za a tambaya shin akwai wani idi da mutanen jahiliya suke a wajen kalula sahabbai suke babu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace da shi aw fi bi nazrik je ka tuka bakantanka fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyati Allah lalle babu ciko babu biya da dukkan bakantan da aka yi shi in ya kunshi saban Allah wala fi ma la yamliku ibn adam sannan babu ciko ko biya ga dukkan bakance da ɗan adam yayi cikin abin da bai mallake shi ba ba mallakarsa ba ne mallakar wanin sa wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce hasan ibn hajar ya inganta shi cikin tafsir labir haka sai kana sai din albani cikin takrir al-miskat wato ne da miskat masabin to abinda wannan ke nunawa bakance dai ibada kuma ba kance kamar yadda ta'arifin sa yake shine mutum ya lizuntawa kansa wata ibada wadda ba wajibi ba cewa zai yi ta mutum ya lizuntawa kansa ibada wadda kafin ya lizuntawa kansa ba ta zama wajibi ba sai shi yanzu ya lizuntarwa kansa cewa sai ya yi ta to wannan ba kan sai iri biyu ne ko dai zanto mu'allak ko kuma ya zanto gairu mu'allak ba kan sai mu'allak tana da dan uwa ba da lafiya a asibiti ke matakar ne ya warke daga cutarsa na yi alkawali tsakanina da ubangiji sai na yanka rago na ya sarka da wannan ya zanto bakance mu Allah ka ratayar da sadakar ragonka da me warakar dan uwanka ko ka ce iyalinka tana da juna biyu matakar ta sauka lafiya ka yi alkawali tsakaninka da ubangiji sai ka yi azumin kwana uku yanzu wannan bakance ne kima mu Allah kara ta da azumtan kwana uku da me da saukar matan ka lafiya yanzu kana nan ba wajibi bane yin azumin nan sai ranar da ta sauka lafiya tana sauka lafiya ya zama azumin kwana uku ya zama mai wajibi a kanka haka ba wajibi bane ka sayar ka sarrafa ka sayar rago ka yanka ka amma da ranar da uwan ka ya tashi daga rashin lafiyar nan ya zama mai ya zama wajibi to wannan shine kance wanda yake mu'allal ka ratayar da wani abu cewa idan ya faru kai ka an fahimta ku to irin wannan bakantan makaruhi ne mutum yi in yi din dole sai ya cika amma ko makaruhi an fahimta ku? saboda abin da yasa yanzu ga wani abu wanda yake ibada ne kusanci ne ga Allah amma ka ki ka yi shi kai tsaye har sai da karatiyar da wani abu na duniya da sai in Allah ya baka shi sannan kai ita ko ibada ana so ta zanto akwai ikhlasi a cikin ta an yi ta dan Allah din tsantsa ba dan wani abu da ake so ba a duniya sai dan lahira kadai ratiyar da wannan shine ya rage karfin sa daga ibada ya zanto cewa har karhanci ya shiga cikin sa kun fahimta ne bakance na biyu shine wanda ke gairi mu'allaf ba karatiyar da komai ba haka kawai kana zaune sai ka ce lillahi alayya an atika abdi fulan na ji na gani alkawari tsakanina da ubangiji zai yantar da bawa nawa ne na ji na gani alkawari tsakanina da ubangiji zan azinci kwana uku na ji na gani alƙawali tsakana da ubangiji zan tayar da miskinai ashirin ko talatin ko na a makamacin haka ka lizantarwa kanka abin ba tare da ka rataye wani amfani da kake bukata ba a duniya to irin wannan bakancin shi babu karhanci a ciki idan mutum ya yi yana da wancan na farko akwai karhanci a ciki kun fahimta ko to a takaice dai wannan shine bakance to yanzu wannan bawan Allah ya yi bakance cewa zai yanka rakun amma sai ce sai ya je gari kaza zai yanka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ke bincikar menene hikimar zuwa wannan gari shin akwai wani gunki ne da mutanen jahiliya suke inda akwai gunki a wajen annabi zai bar shi je ya ci gaba kanta ba zai bar shi shin akwai wani idi da mutanen jahiliya suke a wajen inda a ce akwai wani idi ko biki da ake na jahiliya ko na maguzanci annabi zai bar shi sai wannan ba zai bar shi ba yayin da ya bincike wannan yaji babu komai sai ce aufi bi nazari je ka ci gaba kanta wato dai anan gurin mahallin shahid anan gurin kenan dukkan wurin da aka tanada domin saba ma Allah baya halatta kai ka je wurin ko da bautawa Allah zaka yi a wajen duk wurin da aka tanade shi don sako ka zuwa kai ibada a wannan wajen shine malamai suke fada da wannan suka ce yana daga cikin wannan ko kama da wannan yadda aka karhanta mana sallah lokacin hudowar rana da lokacin faduwar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam dan a wannan lokacin wato masu bauta wa rana suke faduwa su mata sujada sai mu aka hana mu yin sallah a wajen duk da cewa lokacin da muke sallah wa muke bautawa Allah amma saboda zamanin idan muka yi sujada za ta yi kamanceceniya da sujadar masu bautar rana sai annabi ya karanta mana yin sallah a wajen duk da cewa sallah ibada kun fahimta da kyau wato kenan wannan na nuna yanke alaka ta dukkan kamanceceniya tsakanin al'ummar musulmi da al'ummar da bata musulmi ba dai ta al'ummar musulmi al'umma ce mai cin gashin kanta ba al'umma ce mai ta kalidanci ga wata al'umma ba ta yi kaɗan wata al'umma a bayan ƙasa a ce al'ummar musulmi su zafi mita sai dai musulmi sun lalata ta yi kaɗan wata al'umma a bayan ƙasa a ce ita za ta bada samfuri na rayuwa musulmi su koyi a sai dai musulmi su bayar a koyi a dan kullun ka'ida ne idan an ce wannan haƙi ne wannan kuma shine ake muhakatar sa ma'ana wannan mai koyo ne wancan kuma ake koyar sa to galibi zaka ga shi mai koyo shine mai rauni wanda ake koya kuma shine mai mai karfi wato kai koyi da wani ma ya nuna kai gajiyawarka da kuma itirafin ka da karfin wani in kana son ka shiga kanka ya zanto baka koyi a kewaye in ana so a nuna tura ba sai ba sai kasance an yi ne an daina koyi ne ta kalidancin sa kayan su a daina ta kalidancin al'adu irin nasu a daina ta kalidancin al'amuran su duk wanda suka shafi su tsara da suka kawo na rayuwa a daina ilimi ko wannan dama ba nasu bane ba kyauta ce ta Allah gaba daya amma utitu min al-ilmi wannan kyauta ce ta Allah gaba daya dan wani ya sani wani ya koya a wajen su babu komai amma da ake koyan su tsara su sa tufafin su irin aski nasu al'adun su komai da komai irin nasu ya nuna gajiyawar shi mai koyon ya nuna shi rago ne baya da nashi sai dai in wani ya ya dauka ya yafa ya gaji ya jefar shi kuma sai ya dauka shi kuma ya yafa jace yake sawa baya da nashi an gane ku sai annabi ce da shi aufi bi nazari tunda dai babu wani ya da wani abin da mutanen jahiliya suke sai ka cika baka to wannan umarni da annabi ya cewa aufi bi nazari umarni ne ko mun san dukkan umarni in dai ya zanto babu wata karina tare da shi akan ɗaukan shi ne a matsayin wajib ba a cire shi daga wajabci zuwa ga wani abu daban sai in an samu karina da ta hana wajib to kaga anan umarni ne annabi ke awfi bi nazar kika ba ka ka umarni ne na wajibci yanzu ya zama dole sai mutumin ya cika wannan ba karshen a wannan wurin abin da ya shafi abu guda biyu bakance kansa sannan kuma wurin da ya ce zai yi bakantar ina fatan kun fahimta lokacin da ya zo yana tambaya akan me ya tambaya akan abu guda ɗaya ko akan abu guda biyu ya zo ya tambaya annabi cewa ki dai yayi bakance zai yanka an yanhara iblan bibuwana abu guda biyu ya tambaya farko yanka raƙuman na biyu ko ba wurin to da annabi ya tashi bincikensa bai yi bincike akan raƙuman ba sai ya bincike akan wurin shin wannan wuri akwai wani gunki daga cikin goma kan jahiliya shin wannan wuri akwai wani idi da mutanen jahiliya suke yi sai duk aka ba shi labarin babu ɗaya daga cikin wannan yanzu annabi tambayar da yake yi yana tambaya game da raƙumin kuma yana tambaya ne game da wurin da za a yanka raƙumin wurin da ya gama gamsuwa da cewa wurin ya cancanta a yankan ba komai sai annabi ce auki bi nazari suka ba cancanta to wannan umarnin ya shafi yankan rakuman ko ya shafi har wurin ya shafi duka biyu to yana fa'idar da wajen kuma mutabanci ko halacci idan muka kalli rakuman wajib idan muka ga turin halal kun fahimta da kyau idan muka kalli raƙuman wajibci dan dole ne mutum ya cika mai bakanci amma idan muka kalli wurin tunda yanzu dai wurin babu dama abin da ake jin tsoro menene hukuncin yin yanka a wajen halatti ko wajibci halatti idan yi yanka a wurin wuri ma yayi in yi tan kuma yayi amma raƙuma dole sai an yanka ko a ina ne to kaga kenan wannan umarni zai shafi wajibci in mun kalli rakuma zai shafi halaccin sun ta aw fi bi nazari fa innahu la wafa al nazarin fi ma'siyati llah ba a cika bakance idan mutum yayi bakance zai saba ma Allah an gane ku sannan ba a yi cika bakance cikin abin da mutum bai mallake shi ba kamar ka ce idan wane ya warke daga rashin lafiyarsa na alkawari sai na yantar da bawan wane bawan nan na wane ai ba mallakar ka bane ba dan me zaka yi ba kanti akan shi sai na bayar da motar wani saraka ai ba za ka gani sai na bayar da gidan wani saraka fi sabilillah wannan ba za ka yi bakanci a kai shi tunda ba mallakar ka bane ba shine wala fi ma la yamliku ibn adam rawahu abu daud wa isnaduhu ala shartihima wa isnaduhu ala shartihima yana nufin sanadin hadisin yana kan sharadin bukhari da muslim Na eh eh wannan bai zama bakance ba kenan yanzu wani abin da zaka yi na godiya kenan wannan abin da yake cewa mutum bai furta ba ba ta su tahi mutum sai bari yayi azumi don godiya ga Allah wannan ba wani ba da alaka da bakance eh ba da alaka da bakance sai ka tsare azumin nafila don nuna godiya ga Allah wannan eh wannan ka faɗa ne kafin ta haihu bayan ta haihu sai ka ce bari in yi azumi goma don godiya ga Allah wannan tsakaninka da ubangiji shi kenan ya zama baka amma baka rata yadda shi da haihuwar ba ya dace ba kan ce kenan ko ma ta wata hanya eh ai bai rata yadda azumin da haihuwar ta ba Eh. godiya ke ga Allah ke eh. na'am eh ya dace da mai eh eh kwarai da gaske wannan ya ce mutum ne ya kan cewa sati mai zuwa litinin mai zuwa ko talata mai zuwa na yi alkawali zan yanka rago raka fita sabilin lafi sai aka waye gari wannan litinin din ko talata ta zanto ta dace da kirsimeti to ba za ka yi ba sai ka bari sai ranar da ta biyo bayan ta ba za ka yi ba saboda karka yi kamance shi ne da shi ne tsinkan muhallin jaki wannan misali ne ta kawo mai kyau wanda ya kara fito da matsalar sarari amma yana iya yin ba dai zai ba a ranar fihi masail al'ula tafsir qawlihi la takun fihi abada a wannan babi akwai mas'aloli da zamu fahimta mas'alan farko mun fahimci tafsirin faɗin Allah ta'ala la takun fihi abada a cikin suratu tauba الثانية ta biyu annal المعصية قد تؤثر fil ardi wato wani lokacin sako yana da tasiri dangane da kasar da aka yi sakon ko wurin da aka yi sakon ko garin da aka yi sakon ko wa kazalika sa'a haka za ma tana da wannan tasiri duk da cewa ita asalin kasa din ba ta da laifi amma kasa idan ta shahara da cewa wurin sako ne wannan yana da tasiri kenan zai abin da ya dagula al'amarin abin wannan zamu iya fahimta haka ko da a cikin hadisin nan da wani daga cikin banu Isra'ila da annabi ke ba da labarin sa yayi laifi ya kashe mutane har ɗari so ya zo yana so ya tuba sai dai ya samu wani mai ibada ya ce da shi ne na kashe mutum ɗari na sai in tuba shin ina da tuba ce wai mutum ɗari ai ba kai ba su mutum ɗari ba ɗaya ba kai ba tuba tasa'in da sara ba kai ba su sai ka karasa da shi ya cika tuba da ba su mai zai tagu kuma jira duk da haka dai sai dama ta sace kama shi sai ya samu wani malami yace ni ne na kace mutum kaza shin ina da tuba sai yace manyan hulubai na da kawai na tauba waye yake ga tsakaninka da tuba lalle kana da tuba yanzu yana da kyau ka tuba amma ka bar wannan garin da kake dan garin da kake dan mutanen da suke ciki mutane ne masu sabo da yawa kai hijira zuwa gari kaza wannan akwai bayan Allah na gari wanda zaka haɗu da su ka je ka bauta ta ma Allah mahallu shahid anan gurin kaga ya tura shi zuwa game wata ƙasa mai tsarki inda ake bautar Allah dan ya kau daga garin da yake mai mai sabo kuma da karshe kaga da ya mutu akan hanya tasirin kusancinsa da wannan kasa ta rahama ko ta mutane masu da'a ta sa aka yi masa rahama kamar yadda yake a ƙarshen hadisin duk san wannan ina fata an fahimta a sai kenan wato ƙasa da ake yin sako kenan tana da tasiri haka inda ake da'a ma yana da tasirin sako الثالثة مسألة أكو رد مسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول matsala إذا مسألة da سردكي sai ka haɗa alaƙa tsakaninka da wadda take fili sai kaga dukkan wannan rikicin ya riga ya kau yanzu mas'alan farko da ya ce mana la yuzbahu bi makanin la yuzbahu lillahi bi makanin yuzbahu fihi li ghayrillah ba za a yi yanka don Allah ba a wurin da ake yin yanka don waninsa wannan wani abu mai rikici sai muka cewa to me alaka to amma da ya kulla alaka tsakanin wannan da la taqum fihi abada hana annabi sallah a masjidil dirar sai ya kasance iskalin da zamu samu ya riga ya kun bai da ku arrabi'atu mas'ala ta hudu istifsalul mufti idza ihtaja ila zalika wato mai fatawa ya halatta yi tambaya ya nemi ƙarin bayani daga wajen wanda ya masa fatawa kai ne mutum yazo tambaye ka me hukuncin kaza to kafin ka bashi ansa in baka fahimta ba sai ka tambaye shi dalla dalla daki daki har ya fayyace ma me yake so har ka ji dukkan lungogin tambayar dan ka bada ansa gwargwadon abin da ya tambaya a ina za mu fahimta ka mutum ne zai ce ya bakan bakance zai yanka raƙuma aure kaza sai annabi yake tambaya tun kafin ya bada hal kana fiha wasanun min awsan al-jahiliyyah yubat hal fiha idun min ayadihim annabi ya tambaye shi har sai da aka ba shi jari sannan ya kawo ne ne kawo sai wannan ke nuna malami da an masa fitawa sai bai fahimci abin ba sosai yana da kyau ya ƙara binciken mai tambaya ya fayyace masa me yake so dan ya ba shi maganin da ya tambaya an gane ku الخامسة مسألة بير أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع kebance wani gari ko wani wuri cewa mutum zai yi bakance a wurin zai ba da sadaka a wajen zai yanka dabba a wajen wannan babu laifi a shari'a matukar wannan wurin ba wurin sako bane amma in wurin ya zanto wurin sako ne sai kai ba kancan zaka je wajen ka yi sadaka ko zaka yanka rago a wajen in ya halatta bai halatta kun fahimta ko amma matukar babu wani sako da ake a wajen keɓance wuri da bakance wannan babu ne as-sadisatu mas'ala ta shida al-man'u minhu idza kana fihi wasan min awsan al-jahiliyya walau da zawali ana hana cika bakance a wuri matukar a wurin akwai wani gunki daga cikin gumakan mutanen jahiliya walau ba da zawalibi ko da ko yanzu babu gunkin da an taɓa yin sa amma yanzu babu shi to sai ka je wurin dan ka cika bakance to sai a hana ka dan jin tsoron karka raya wani abu da aka saba yi a lokacin jahiliya alal misali mu ce ga wani falalan dutse da can maguzawa a nan gudun suke zuwa su yanka shanu su yi kaza su gabatar da naman sadaka wato kuma jinin suke sun bai ma gunki to sai ya kasance musulunci ya zo san musulunci to daga bayan shekaru kai kuma sai ka zo da ragon ka na laye sai kake so ka hau kan wannan dutsen ka yi duk da haka bai halatta ba dan karka tana mutane ma gwazancin su an fahimta ku السابعة مسألة بقي المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو zawali. Hana yanka ينكا nan ko hana cika bakance din nan a wuri idza kana fihi eidun min ayadihim idan a wurin akwai wani idi ko wani biki da mutanen jahiliya suka saba yi ko maguzawa suka saba yi ko masu wani addini daban wanda ba na musulunci ba suka saba yi walau ba da zawalihi ko da bayan gushewar wannan idin nasu ma'ana da kan rana kaza ga watan kaza an saba idan ya zo sai an yi kaza wani abu na jahiliyanci sai daga baya sai aka daina to kai karka ke banci wannan ranar da da wani bakance naka dan karka tana wa mutane magudancin su as-saminatu matsala ta takwas annahu la yajuzu al-wafa'u bima nazara bima nuzira fi tilka al-buqati li'annahu Mafia. wato baya halatta mutum ya cika bakancen da yayi a irin wannan wuri da ake yin sako saboda wannan cika bakancen a irin wannan lokaci ya zama sako ke shi التاسعة مسألة ترى الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم أني dangane da yin kamantaceniya da kafirai fi a ayadihim a cikin idinsu walau lam yaksudhu ko da mutum a zuci bai nufin haka ba matukar rana ta dace da ranar bikinsu kai bai halatta kace za ka yi cika bakance bakance na yanka dabba a wurin matukan rana ta dace da ranar idin su bai halatta kai wani bakance a wannan ranar ba ko da ba yi nufin girmama ranar ba kai kai nufin bautar Allah ne amma wannan zai gadar da kai kama da su a zahiri kama a zahiri tana jawo yin kama wato a batin ta ko ina shari'a ba ta so ya kasance wato mun yi kama da waɗanda suke ba musulmi ba cikin kowane irin al'amura shi yasa littafin shekul isra'il ibn tamiya wato iktida'u sirat al-mustaqim mukhalafatu ashab al-jahim yana da matukar kyau a wannan babu za ku ga nusus na malamai cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin tabi'u tabi'ina wanda suke jan kunne kwarai da gaske wajen yin kamanceceniya da waɗanda ba musulmi ba wajen tufafinsu wajen yin kamanceceniya wajen al'adunsu kai hata harfi waɗansu malamai sun zafafa suka ce in ku gaɗu ku biyu kuna jin larabci makaruni ne ku magana da hausa ba zan yi ba makaruni ne ku yi magana da dukkan wani adamanci mutukar kuna jin larabci don ku harshen da aka zaɓar muku ne larabci da haka aka saukar da ƙur'ani, da aka tura muku annabin da yake magana da shi sallallahu alaihi wasallam san wannan harshen wani bangare ne na san musulunci saboda saƙon da ke rubuta a musuluncin da wannan harshen aka rubuta shi to sai aka matsa wajen tufafi wajen komai ya kasance ko maza ko mata kar a makamance ne da kafare al'ashiratu mas'ala ta goma la nazara fi ba a yin bakance cikin abin da ke sabo ne ma'ana baya halatta mutum ya yi bakance zai saba wa Allah wannan bakancen ba za a yi shi ba ta عشرة مسألة la nazara نظر Adam آدم فيما la يملك dan adam baya yin bakance cikin abin da yake ba mallakarsa bane ba Babu na gaba babu min shirki an nazru li ghairi llahi babun min shirki an nazru li ghairi llahi malam yace min shirki yana daga shirka an nazru li ghairi wato mutum yace zai bakance don wani Allah mun gabatar da menene bakance ko mutum ya ce zai bakance domin wani Allah wani Allah nan ko da ya zanto annabi ne ko mala'ika ne ko wali ne ko salihin bawa ne ka ce zan yi bakance in je kabarin wani in ba da kaza zan yi bakance dan neman kusancin wani in ba da sadaka kaza yau maulidin wani bari in yi kaza bari in yi hidima iri kaza dan wani ya yarda da shi ko dan wani ya nemi kusanci zuwa ga wani din wannan shirka ne karar duk wanda ya wannan dan bakance ana yin shi ne domin Allah kadai shirka ne babban shirka wanda take waje da mutum da cikin musulunci ya kamata mutane su kiyaye kwarai da gaske wa qaulullahi ta'ala yufuna bin nazri wa qawluhu wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna allaha ya'lamu wa ma lizalimin min ansar abin da ke nuna ba ta ibada ne ga ayoyi sun yi magana a kai Allah ya ce yufuna bin nazri mummune na gari kenan in sun yi bakance suna cikawa wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna jin tsoron wani ne wanda sharrin su tun yake wa qawluhu da faɗin Allah ta'ala wa ma anfaqatum min nafaqatin lalle duk abin da za ku ciyar na daga ciyaswa ko mun yawanta ko min kankantar ta aw nazartum min nazrin ko abinda kuka yi bakance min nazarin na daga dangin bakance ko na kuɗi ne ko na kayan abinci ne ko na dabbobi ne ko na menene ko na wata ibada ne ta jiki duk abinda da kuka gabatar na ciyarwa ko na bakance fa inna Allah ya to lalle ubangiji ya san kun yi shine ibnu kasir ke cewa a cikin wannan ayar akwai wa'ad akwai wa'i nan take mu'jizan qur'ani ke fa inna allaha ya'lam akwai wato alkawali na sa rai sannan akwai firgiti nan take alkawali na sa rai ga wanda suka yi siyar wannan ko suka yi bakancan nan da kyakkyawan niyya fa inna allaha ya'lam to Allah ya san da abin zai ba su lada razani da firgici ga wanda suka yi siyar wannan ko suka yi bakantan nan domin wani Allah to Allah ya san da abin zai musu mummunan sakamako akai duk wannan fa inna Allah ya lamu ya kunce wannan guda biyu kaga kenan ba man ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه بل وفي صحيح يا تبت سكين صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها an karɓo daga Aisha Allah su kare da a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal annadara da mutum tabbata gare shi ya ce man nazara an yuti Allah fal yuti'hu wanda ya bakantan zai yi biyayya ga Allah to lalle ya bi wa man nazara an ya'si Allah fala asihi wanda ya bakance zai saba ma Allah kare saba ma Allah wanda ya bakance zai yi biyayya ga Allah to yayi ma Allah biyayya ma'ana lalle ne sai ya cika bakance wanda ya bakancan sabo to kare ya sabo to ta yaya bakance zai zama na sabo imma mutum ya yi bakancan dama domin wani Allah wanda wannan shi ne ƙararren hukulla babu ya kai cewa shirka ne imma mutum ya yi niyyar bakance don Allah amma wurin cika bakantan ana saba ma Allah wannan ya shiga wani babi babin da ya gabata a irin nan dole ne cika bakance amma sai dai ba zai cika shi a wannan wurin ba cika shi a irin wannan wurin ya zama mai sako ce amma cika bakancen dole ne sai ya ya cika shi a wani wuri amma dai ba a wannan wuri amma wanda dama can ya yi bakancan domin wani Allah to dama ba shi halatta ba shi zai cika wannan bakancan to tunda baya halatta ya ce zai cika wannan bakance yanzu me kamata ya shi ne malamai suka ce sai ya kafara sai ya mini an gane ku zai kafara ne tsaron suwa duk wanda ya bakance na sako to wannan sakon da ya zai yi bayan ya rushe to wannan bakance sai ya kasance ya canji zuwa ga rantsuwa kenan to rantsuwa kuma sai mutum ya yi mai kafara ba zai cika ba kaga tunda bai cika ba ya zama mai kenan ana bin sai bashi su kenan ba zai cika ba dan saboda cewa abin ba asiya ne to me ya kamata yake nan sai ya kafara saboda laifin da yi na yin wani abu wanda yake na masiya ko yin bakance kan wani abu wanda yake na masiya fihi masail a cikin wannan babu akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko wujubul wafa'i bin nazari wajibcin cika bakanci wannan fada ma idan ya kasance bai kunshi sako ba ko idan ba kanti ya zanto cewa bai kunshi sako ba ya zama wajibi a cikin idan ba kanti ya zanto cewa asiya ne to wannan kuma wato haramun ne a ce maza a cikin mas'ala ta biyu إذا sabata kaunuhu ibadatan lillah fasarfuhu ila ghairihi shirkun idan ba kanti yawa gari a matsayin ibada kamar yadda muka gani karkashin nasocin da muka karanta to ya zanto juyar da wannan bakance ga wani wanda ba Allah ba ya zama shirka yin bakancen don wani ba Allah ba ya zama shirka الثالثة uku anna nazar al-ma'siyati la yajuzu al به lallai lalle bakance da aka yi shi wanda ya kunshi sako wannan baya halatta a ce sai an cika shi ba ma za a cika shi ba don cika shi ya zama haramun ke wato bakance ko dai zanto wajibi ne cika kashin farko kenan ko shine dukkan bakantan da bai kunshi sabo ba ya kunshi da'a ne mutum ya ce zai azumi mutum ya ce zai ciyar da miskini kuma a wurin da zai ciyar da miskinin babu wani abu da aka saba yi na mutanen jahiliya a wajen wannan ya zama wajibi ya cika wannan bakance ko bakantan da yake bai halatta cika shi ba shine mutum ya yi bakance da sabo an gane ku mutum ya alkawali zai saba ma Allah yayi bakance zai saba ma Allah kowane irin nau'in sako zai ta giya ne zai yi zina ne zai wani aiki ne na sako yi ba ta haka wannan ganganci ne ma mutum ya wani saboda haka ba zai fita ki ba na biyu ke an gane ku na uku wanda yake ma yuzra min al'ada wanda yake mutum ya yi ba kance wanda bai kunshi da'a ba bai kunshi abin nan ba abin nan ba da'a bane ba sannan kuma shi kai tsaye ba zai to sako ba to shine suka sai irin wannan abin da za ka yi shine fara fili da wannan suka ce galibi zai zai zai fi kama ne da rantsuwa dan kamar sukan akan buga misali kamar mutum ya zo ya ce maka wata ya tsaya yau suka ce san bai tsaya ba ya tsaya sai san bai tsaya ba in kuma har watan nan ya tsaya ya tabbata ya tsaya to zan ce da mutum ne goma sai aka waye gari duk labarin ya taka gari wata ya tsaya <laughs> to ko ne ka ce da miskinai goma ko kai ne ka fara fiye mai ko dai ka ce da miskinai goma ko ka zo kai kafara ta rantsuwa wanda ake kafara ta rantsuwa kuma wanda yake shine ciyar da miskinai goma ko tufatar da su ko yantar da baiwa mamuna ko idan ka kasa waɗancan azumin kwana uku ke an gane ku na ka daga wani gaske shine na fassara shi huwa an yujiba al-mukallafu nafsahu shay'an min al-ibadati ma law lam yujibhu lam haka imam al-qurtubi ya faɗa huwa an yujiba al-mukallafu nafsahu shay'an min al-ibadati ma law lam yujibhu lam yalzam abin da ake nufi ba kai sai ka lizantarwa kanka wani abu na ibada wanda ba dan ka lizantarwa ba bai zama wajibi a yanzu wajibi ne sai ka rika rago gobe ko jiji ko sati mai zuwa amma kai da kanka sai kake tsakanin tsakanina da ubangiji in Allah ya kai mu litinin mai zuwa zan yanka rabo in bayar ka ta da lafiya wannan shine ba ka fahimta ban ji ba sharruhum mustatira masu fasuran hausa da suke fassara shi da tumbe amma idan an ce mustafir abin da ya fi karfin ka sharruhu mustafir domin daga sai tsara ne abin da ya yi tsiri ya ta kanka to dabba idan sai tumbe kuma kaga ta fi karfin bai ita ke to a wasu suke fassara shi da tumbe sharruhu mustafir maganar eh mun gane eh kwarai wurin da ba na sabon Allah ba ai ba wuri ɗaya bane ba wurare ne masu yawa sai in ce dole sai nan ko can ko can duk inda ne tsakanin can da can ba ya zama ba da'i duk wurin da ba a saban Allah ya zama menene ja'izi ne shi wurin a cika bakance amma shi kansa nasan bakantan wajibi ne ake yi sa muka raba abun mu ka fahimta da kyau mafhumul mukhalafa dinka zai tashi daga aiki kenan wa alaikum na'am Eh. abin da yake tambaya mutum da yake zaune a gari a wurin akwai wani idi da mutanen jahiliya suka saba yi ko a rana ko a shekara ko a wata misali suka saba yi to sai kasance yanzu wannan jahiliyar babu ita musulunci ya zama mai wajen kai kuma kana zaune a wajen zama a wajen baya baya sa mutum kai sa amma abin nufi idan ka tashi yin wani abu ya dace da ranar wannan da suka saba yi a lokacin jahiliya to shine muka ce halatta to eh kwarai da gaske eh yana zaune a wajen dama ba daga wani wuri ya zo ba ya ce zai yanka dabba kawai wannan ba tare da ma ya halarta wancan a zuciyarsa babu laifi a babu laifi a babu min shirki al isti'azatu bi ghairi Allah babi na gaba ya ce min shirki yana daga cikin nau'ika na shirka al isti'azatu bi ghairi Allah mutum yace zai nemi tsari da wani Allah wa qaulullahi ta'ala wa annahu kana minal min ya uzu na bi rijalin min al jinni fazaduhum rahaka. wato al-isti'aza ba a yin ta sai da Allah abinda ake nufi da al-isti'aza da mai suna al-iltija wal i'tisam kariya ana neman kariyar ta shi Allah ba kariyar wani an gane ku idan ko aka nemi kariyar wani ko fakewa karkashin tutar wani ba Allah ba to hakan da aka yi ya zama shirka shine ma'anan mina shirki al-isti'azatu bi ghairi wa qaulullahi ta'ala Allah madaukaki ya ce wa annahu kana rijalun min al-ins lalle da can akwai waɗansu mazaje daga cikin mazaje daga cikin mutane ya'uduna bi rijalin min al suna neman tsari suna neman kariya a wurin waɗansu mazaje cikin aljanu fa rahaqa sai suka ƙarawa aljanun shishigi da girman kai rahaq kenan shine abinda malaman tafsiri ke faɗa larabawa a jahiliyyar su in suka yi tafiya sai suka zo wani masauki suka sauka dan jin tsoron kar wani abu ya cutar da su ko ya cutar da dabbobin su sai su tashi su ce muna neman tsari yi da hazal wadi muna neman tsari muna neman kariya ga shugaban wannan rabu ga shugaban wannan wuri wannan fili ya kare mu daga sharrin mabiyansa wato suna nufin shugaban aljanun wajen ya kare su daga aljanun wajen ya kare su daga dukkan mai cutarwa a wajen wannan sai ta sa sarkin aljanu sai ce a ah, wato ashe banda ma jinsi na aljanu da nake mallakan suke jin tsoro na dan adam ma na jin tsoro na shine fa za ra'aka sai su kara musu girman kai da to kaga anan gurin ubangiji ta'ala ya koro wannan aya na ba da labarin waɗansu daga cikin mutane da ke neman tsarin aljan wannan labari abin da ya kunsa shin yabo ko kuma kushe kushe ya kunsa dan shi ne zai tabbatar maka da mahallin shahid ba wai so ake a hikaito maka labarin cewa an yi kaza ba a'a ana son a fa'idantar da kai shin abin nan da aka yi ya tantance yabo ko kuma kushe ya kamata ya tantance kushe a kenan abin bai halatta ba neman tsari da wani wanda ba Allah ba wannan bai halatta ba وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت an karɓo hadisi daga khawla binti hakim Allah shi kare da a gare ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare na cewa man nazala manzilan wanda duk ya sauka a wani masauki ya je wani gari ya sauka a hotel ko a wani gidan baki yana tafiya a daji ya sauka karkashin wata bishiya ko gindin wata inuwa dan ya huta a matsayinsa na matafiyi fa qala sai yace a'udhu bi kalimati llahi tammat ina neman kariya da kalmomin Allah at-tammat cikakku wanda ba na ƙasa a tattalin su min sharri ma khalaqa ya kare ni daga sharrin abin da ya halitta ma abokin sharri wanda duk yaje wuri ya faɗi haka lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cutar da shi hatta yarhala min manzilihi har sai ya tashi daga wannan masokin yayi gaba a yau ka je gari ka sauka a hotel ana bude ma da makullin da kake kana ajiye da karka sai ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaqa annabi ya baka alƙawarin ba wanda zai cutar da kai har ka bar wajen ka faɗo da kyakkyawar kala da kyakkyawar niyya ka faɗa kana mai yaƙinin ubangiji zai ansa maka a gindin bishiya ka sauka haka zaka faɗa a kawai ka sauka haka zaka faɗa gidan baki ka sauka haka zaka faɗa a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq wanda duk ya faɗo wannan ubangiji ta'ala zai kare muhammad shahid anan gurin shine kaga anan gurin annabi ya ba da cewa a nemi tsari da wa da Allah ta'ala a nemi tsari a wurin Allah domin Kalimatu lahi tamma kalmomin Allah cikakku ya zanto maganganun Allah kenan wanda qur'ani na cikin su attaura na cikin su linjila na cikin su zabura na cikin su duk wata magana da Allah ta bai ta shiga cikin kalimatu lahi to dukkan kalimatu lahi din nan cikakku ne to kalmar Allah kuwa ko maganar Allah kuwa sifa ce daga cikin sifofinsa idan ka nemi kariya da wata sifa daga cikin sifofinsa ka nemi kariya da shi kun fahimta ku ko sau nawa ka faɗa idan annabi ya bada abu ba adadi ba a yi masa adadi idan mutum ya faɗa so ɗaya yayi wani ya zo faɗa so goma yayi wani ya faɗa so ɗari yayi in annabi ya bada abu abu ɗaya ba adadi ba a iyakance masa adadi in kuma ya bada adadi ba a ƙetare masa adadi sallallahu alaihi wasallam eh na'am ban ji ba yace man nazara manzilan wanda bai sauka wani madauki manzil duk da cewa yana daukan ma'anan gida amma ana amfani da shi ne a masaukin da yake na babunta a gida wannan annabi ya shirya da kai abubuwan da zaka rinka yi wanda su ma za su zanto kariya din wannan idan mutum ya shiga sabon gida ko sabon rufa duk zai yi a a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sirri ma eh eh eh eh akwai na safe daban makamancin wannan akwai kuma na yamma daban eh akwai bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' ma'ana dai yana da kyau mutane dan su yi wa kansu gata dan yi wa kanmu gata mu samu wato aurat da azkar na annabi sallallahu alaihi wasallam ire-iren waɗannan da waɗansu dubban su ga sunan waɗanda za su zanto kariya gare ka matukar ka lubince su kana yansa da kyakkyawan niyya sai ka samu riba duniya da lahira a duniya ubangiji ya baka kariya a lahira a baka ladan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ko ina sai ka abin nan kuma riba dangane da bin sunna shine addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ma da alaikum fi dini ne min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra la yuridu bikum usra yanzu wane ne cikin yaran ka yan shekara biyar wanda ba zai iya haddace wannan ba in ya mai ta so biyar a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa tsoho dan shekara 60 ya haddace yaro dan shekara biyar ya haddace wanda suke tsakanin biyar da 60 dusu su haddace amma idan ka je aka baka wata addu'a ta bid'a wani sakandami ko wani shashatau har ka mutu ba za ka iya haddacewa ba kai kai ya ki kuma shirme ne babu laifi idan mutum ya yi gida ya nemo masu gadi babu laifi wannan baya cikin babin neman kariya a wurin wani wanda ba Allah ba wannan yana cikin babin al'akhzu bil asbab ne ubangiji ya halatta maka al'akhzu bil asbab sababi kai riko da shi amma wane ne ubangijin sababi shine Allah yayin da ka dauki mai gadi ya tsare ma kantinka ko rumfarka ta kasuwa ko gidanka to kar ka dogara ga mai gadi ka dogara ga Allah amma ka yi riko da mai gadi dan shari'a ta baka izinin wannan amma dogaran ka na zuci zai ta'allaka ne kan mai gadi a da mutum ya ta'allaka kan mai gadi yayi shirka kenan sa na zuci yana ga Allah mai gadi wani kamin ne zaka rike a hannunka an fahimta ko wannan yana cikin al'aqdu bil asbab kamar muna cin abinci don kar mu ji yunwa muna shan ruwa don kar mu ci kishirwa muna shan zuma don kar mu maganin ciwon ciki ko dan su magunguna daban-daban daban cike nuna amma shin wannan abincin shi ke magance yunwa shin wannan ruwan shi ke magance kishirwa a'a mai magance kishirwa ko yunwar shine Allah ta'ala da dalilin idan mutum ya kamu da wata cuta sai ya ta shan ruwan ko ba bata kau ba ashe ruwan ba shi ke kusa da mai ba kishirwa in mutum ya kamu da wata cutar sai ya ta cin abinci kuma yunwar bata kau ba ashe abincin ba shi ke kautar da yunwar ba wannan Allah na sarrafa wannan din ya nuna mana wancan sababi ne amma ubangijin sababi shine Allah to haka mai gadi ba shi zai bada kariya ba mai bada kariya ta karshe shine Allah ta'ala amma shi mai gadi tunda an halatta ma rike abin nan dan bangaren tawakkali guda biyu ne zuciya gabbai zuciya ta dogara ga Allah gabbai kuma su yi yunkurin kare abin da za su iya karewa da zaran mutum ya rusa daya to ya rusa tawakkali idan mutum ya ce a a tunda ya samu zaratan masu gadi an kawo masa ko mobile police ko sojoji saboda haka ya wadatu gabarin Allah to yana cikin gida sai sauro zuwa kashe sauro zai kashe mai gadi bai sani ba yoye sau nawa masu gadi suna kwance ubangidansu ya mutu a cikin basu sani ba ya sau nawa aka yi haka sai an fasa koma a fito da kai ka gani idan ko mutum ya dogara ga cewa zuciyarsa ta rataye ga Allah amma gabansa ba za su yi motsi ba wajen neman abinci ko neman abinci ko kakkare dukiyarsa to wannan ma kuma ya rusa tawakkali tawakkali dole sai ka hada bangarorin guda biyu zuciya ta ga Allah gabbai su yi yunkurin su na ba da kariya da nemo wa kai abin da yake mai amfani ka fahimta ku duk wanda basu fahimci ta wankali ba anan ba suke zoya mai da yawa daga cikin sufaye anan suka zame shine kurtubi yace jahilci ne sa suka yi haka imam al-qurtubi a cikin sa yace su ba ruwan suka dogara ga Allah sai su zauna a cikin halwa to waye zai kawo maka abinci a cikin halwa ba san kana nan ba a ta kafa ta tafi kasuwa ta kafa ta tafi da ko sai kai noma na'am ai mai daɗi an ba shi amana ne yayin da aka yi sata a waje in alamu sun nuna cewa ba da gaskiya wannan babu laifi a tuhumce shi a tabbatar dan abin da yasa amfanin tuhumarsa ko ba dan ya biya ba dan a soke shi daga kundin masu gadi kar wanda ya tsara daukar shi tunda ba amintacce bane ba yanzu dalilin da ke sa a dauki mutum gadi shi baya da shi dama mai gadi abin da ake bukata ya zanto mai karfi kato kuma ya zanto mai amana in ba karfi ba amana yana amfanin sa ba da wani amfani eh, alkawil amin inda khairu man sajjada wanda duk yace a'udhu bi kalimatillahi tammat annabi yace lam yadurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi zalika ba abinda zai cutar da shi har ya bar wannan wurin wannan hadisi imam muslim ne ya ruwaito shi al'ula fihi masail a wannan babi akwai mas'aloli al'ula ta farko tafsiru ayatul jinni mun yi tafsirin ayan nan ta cikin suratul jinni wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa as-saniyatu mas'ala ta biyu kaunuhu min shirki ashe neman tsari a wurin wani wanda ba Allah ba menene wannan shirka ne karara duk wanda wannan yayi shirka as-salisatu mas'ala ta uku al-istidlalu ala zalika bil hadisi kafa hujja game da hakan da hadisin annabi li'anna ulama yastadilluna bihi dan su malamai suna kafa hujja da wannan hadisi ala anna kalimatin lahi ghairu makhluqa cewa ake kalmomin Allah ba abin halitta bane ba a'a sifa ne daga cikin sufofinsa ba halitta bane ba kalmar Allah ba halitta bace ba a'a sifa ce daga cikin sufofinsa ba halitta ne cikin halittunsa ba kun fahimci wannan kaga zanto raddi akan mu'tazilawa da suke ta alqur'anu kala makhluq kenan قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك ما لم يسكت إندا كنت مغنر الله halitta to kuma sai Allah sai annabi ya nuna mana mu ce a'udhu bi kalimati llahi tamma yanzu kenan mun ne mu tsari da mai da halitta ya zama shirka kenan mun ne mu tsari da wani Allah halittar Allah ai ba shine Allah ba wani Allah ne amma maganar Allah ku shine Allah din kansa dan sifa ta cikin sifofin sa an gane ku? الرابعة مسألة هدو فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره فللا وانا الدعاء ترى جزر في وسط قاعد هنا تجينا فللا الخامسة مسألة تبير أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك ما ليس كسن cewar abu a iya samun wani amfani na duniya da shi wannan amfani na duniya min kafi sharrin imma dai ije wani sharri aw jalbi naf'in ko jawo wani amfani kasancewar abina da wannan sufar la yadullu ala annahu laysa min ash wannan baya nuna cewa abin ba shirka bane abin nufi ka iya jarraba wata laya da aka baka sai ka ga taci kar ka dauka cinda da layar ta yi ba shi ke nuna ko ba shirka kai ba ka iya jarraba wata addu'a da aka baka da ta kunshi kiran wani mutum wanda ba Allah ba kiran wani salihin bawa kiran wani wali dan Allah ya jarrabe ka kuma sai baka kariya kar ka dauka kariyar da aka baka wannan amfanin da ka samu na duniya ya nuna abin da kai ba shirka bane ba har yanzu kana na a matsayin ka na mai shirka musulunci amma wannan bangaren Allah ya maka talala mai kamar sako ne sana sadrijuhum min haythu la ya'lamun wannan fa wanda suke kiran lata da uzza ne Allah ya ce sana sadrijuhum min haythu la ya'lamun zabi musu talala mai kamar sako ta inda ba su sani ba wa umlilahum lahum inda kaydi matin to don haka dan mutum ya yi wani abu ma'aunin shirka yadda ka yi ka gane ta shine kawai fikelin ka qur'ani da hadisi duk abin da qur'ani da hadisi suka nuna shirka ne to kai da shirka ne ko da a duniyance kaga mutane suna yi suna amfanuwa da wani abu a duniyarsu wannan abin baya cire shi daga shirka ya zama tauhidi yana nan a matsayin sa na shirka an fahimta ku kamar yadda ma'aunin tauhidi shine ne qur'ani da hadisi ko da a duniyance wani ya yi riko da tauhidi kamkam kuma ka ga yana shan wahala a duniya wannan baya nuna abin da ya riko da shi ƙarya ne gaskiya ne abin da ya riko da shi da kun fahimta ko to haka yake a wancan babin wake saboda haka dai neman tsari haƙƙi ne na Allah kaɗai don haka Allah ta'ala ya saukar da shi ba ga annabi kowane annabi zaka samu ya nemi tsari da Allah yayin da annabi Musa alaihi salam mutanen suka faɗa masa ba daidai ba me ya faru ba ya ce Allah da Allah ba da yace inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara sai suka ce me atattakhizuna huzua qala me qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin annabi Nuhu alaihi salam farkon manzanni ba shi ma abin da ne mutsali kenan a'udhu bika an as'aluka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akwai min al-khasirin kowanne annabi ya yi isti'aza ne yana neman kariya ne a wurin Allah har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa al-mu'awwizatayn dinnan qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas wanda suka kunshi neman kariya a wajen Allah kuma suka zanto kamar waɗansu irin jumlatattun ababai abinda duk kake ne ganin zai maka barazana an kunshe shi cikin kula uzu bi rabbil falaq da kula uzu bi rabbin nas ko me yake wanda ka sani da wanda baka sani ba kake jin tsoron yayi maka ba daidai ba an kunce maka shi anan ka nemi kariya Allah ya kare aya ɗaya ko biyu zaka ji san hada sauran qul a'udhu bi rabbil falak ka ce ina neman tsare a wajen ubangijin al falak wato ubangijin da ke kawo safiya ana cikin duhun dare min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta ma abuci sharri wato ba za ka ce ba daga sharrin abin da ya halitta idan ka ce haka wannan yana nuna kenan duk wani abin da Allah ya halitta akwai sharri tare da shi tare cewa ba haka bane akwai abin da yake sharrun ne maha akwai abin da yake fihi khair wa fihi shar akwai kuma abin da yake khair maha hadhihi hiya alqismatu thulathiyya kashi uku ne cikin halittun Allah ko dai abu ya zanto alheri tsantsa ko ya zanto me sharri tsantsa ko ya zanto yana da sharri yana da alkhairi abu wanda yake sharri ne tsantsa iblis sharri ne tsantsa jahannama a'adana Allah wa ajarana sharri ne tsantsa an gane ku abin da yake akwai sharri tare da shi akwai alkhairi shine bakiyatul makhluqat yanzu ko da da zaka yi mu'amala da shi akwai bangaren ijabiyat akwai bangaren salbiyat akwai inda zaka ji dadin mu'amala da shi akwai inda zai ma abin tsiya kuma to sai ka amfana da bangaren alkhairin ka nemi tsari daga wancan sharrin naki an fahimta ko akwai kuma waɗanda suke so khairi ne tsantsa ba sharri ta tare da su aljanna mala'iku annabawa waɗannan ukun gaba ɗaya alkhairi ne tsantsa ba shari ka tare da su to da haka kenan ba za ka ce ba mai sharri ma khala daga sharrin abin da ya halitta kaga mai kowa ka ce na da sharri sai dai daga sharrin abin da ya halitta ma abuci sharri sai zan to ka fitar da wanda ba su da sharri baka neman tsari da su ba baka neman tsari da mala'iku dan ba shari'a tattare da su baka neman tsari da aljanna dan ba shari'a tattare da ka baka neman tsari da annaba dan ba kana neman sharri a kare ka daga sharrin dukkan wani abu ma abu sharri to kaga nan gurin dukkan wani abu da aka halitta ma abucin sharri kaga komai ya shiga mutum ne dabba ce na'ura ce kowane irin abu ya shiga wata annoba ce wata cuta ce komai ya shiga aya daya to ballantana idan ka bi ayoyin sai zan so tafsil ne ba da ijmal an jumulce yanzu kuma za a rarraba har zuwa karshen wato ainihin sura da wacce mata biyo mata shi yasa kullun da daddare sai annabi ya karanta kul huwallahu uku uzu bi rabbil falaq uku uzu bi rabbin nasi uku ya tofa a hannayensa ya shafe jikinsa duk inda ya samu daman shafa sai ya shafe a jikinsa inda yake ba tufafi ya shafa inda yake da tufafi ya shafa akan tufafi haka ake yi ba lalle wai sai ka cire tufafin ka shafa ko ina ba a inda al'adance na waje ka shafi shi inda a rufe ce, ka shafa a kai riga duk yayi to kaga wannan ya zama babbar kariya kenan ba ruwanka da wata laya ta kofar gida ko kafar rago na kofar gida ko wani kafar rago da zaka sa jikin su tiyarin mota ko wani ulu ko zare ko wani zobe na tagulla zaka ta yawa jariri maganin baki dukkan waɗannan dangin shirka ne shirka sai karra ko ka ga wani yayi wani lokacin bunu ba bunu za ga cikin sauran kofar gida mutum ya sa bunu ko kawar rago yanzu shi wannan mai kahon tuni ya dade ya shiga cikin mutane ya abin an cinye shi ga kahonsa kuma zai aiki kenan Allah ya kiyaye abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum tambaya na farko abin da yake cewa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mutum idan ya zama waliyin Allah to Allah zai zamo jinsa da ganinsa har da zuwa ƙarshe to menene bayani game da wannan hadisi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari hadisin shine man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya maftarar tuhu alayhi wala ya yazalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha wala in ista'azani la u'idanna wala in sa'alani la utiyanna au kama qala Allah ta'ala hadisi ne wanda yake kudusi ubangiji ta'ala yake nuna cewa bawa ba zai kusance shi ba da wani aiki mafi soyuwa a wurinsa shi Allah ɗin, sama da abinda Allah ya wajabtawa shi bawa ma'ana in kana neman Allah ya soka to ba kakala za ka yi ba sai ka yi abin da ya wajabta maka to shine abin da zai kawo maka yardan Allah kiyaye sallolin nan guda biyar a cikin jam'i da kusu'i da natsuwa da abin da suke bukata bisa ga yadda annabi ya koyar sallo kamar ayatu muni usalli wannan zai jawo maka son Allah gare ka zakka haji azumi sauran ayyuka na ibada sai yace wala yazalu abdi yatakarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci na da na fulfili har sai na kaunace shi matukar zai rinka yin nafila to kuma zan ƙara kaunar sa fa idza ahabbtuhu yan ko har na kaunace shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sai in kasance jinsa da yake ji da shi wa basarahu allazi yubsiru bihi da ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa da yake aiwatar da ita ya shimfida hannun don ya karɓa ko don ya bayar wa rijlahu allati yamshi alaiha da kafarsa da yake tafiya a kanta wannan me zai jawo masa wannan yin nafilfili bayan ya yi farlo to nafilfilin nan za ka yi su ne a tsarin da annabi ya bayar da doka dukkan ibada ana yin ta ne da annabi ce kar ka kawo nafilfili na bid'a ka yi nafilfili wanda annabi koyar ga rawatib nan waɗanda ake wanda suka shafi azhar da wanda suka shafi magariba da wanda suka shafi isha'i da sauransu ga shafa'i da wutri nan ga qiyamul layl nan ga rakatan al-fajr nan ga salatul duha nan duk wannan suna cikin nawafil waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan dangan da nafilfili na sallah kenan ga nafilfili na azumi nan irin wanda annabi ya koyar amma kar ka yadda ka kiro naka ka bi wanda annabi ya bayar to idan mutum yayi wannan sai Allah ce zai kasance jinsa zai kasance ganinsa zai kasance hannunsa zai kasance mai kafarsa to wannan hadisi zai ɗauki ma'ana guda biyu ne ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau ɗaya ta samu goyon baya a cikin hadisin ɗaya kuma ba ta da goyon baya a ko'ina ina cikin hadisin ba in ma ya ɗauki ma'anar Allah zai kasance jinsa jin shi wannan bawan da ganinsa da hannunsa da kafarsa ma'ana ba zai ji komai ba sai abin da Allah ya yi da aji irin su ne wai za sami lagawa aradu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahili idza marru bil lagawi marru kirama to Allah ya zama jinsa kenan ma'ana baya aiwatar da jinsa sai cikin abin da yake yadda ne ga Allah Allah zai kasance ganin sa babu yanda za a yi kallace wani abu sai wanda Allah ya izini yana aiwatar da ganin sa cikin abin da yake neman yadda ne na Allah Allah zai kasance hannunsa yayin da zai karba zai karba abin da yake haƙƙinsa ne baya yunkuri ya karɓi wani abin da ba haƙƙinsa ba yayin da zai bayar zai bayar kuma a inda ya dace a bayar ba almubazzaranci zai ba ba kuma ya aiwatar da hannunsa don zubar da jinin wani ko don kawar da dukiyar wani ko don zalunta ba Allah zai kasance kafarsa ba zai taka da kafan nan ba ya je wani wuri sai wurin da yake da'a kamar tafiya masallaci dan halittar sallan jami'i da'a tafiya neman ilimi da'a ziyara da'a ne to wannan shine ma'ana ta farko wadda take wato ainihin ma'ana mai kyau dan tana nuna bawan yana nan a matsayinsa na bawa Allah yana nan a matsayinsa na ubangiji ta'ala amma kawai juyuwar waɗannan gaɓoɓi guda hudu har a ce sun zama na Allah ba wai ɗan adam ɗin ne ya rikide ya zama Allah ba a'a waɗannan gaɓoɓin baya aiwatar da su sai cikin abin da yake neman yarda ne na Allah kun bai wannan da kyau to wani ita ce ma'ana mai kyau ma'ana ta biyu ita ce ma'ana mara kyau wadda sufaye yan wahadatul wujud suke bata cewa Allah zai iya zama bawa bawa ya zama Allah da yake kuntu sam'ahu zan zama jinsa wato Allah zai zama jin wannan mutumin wa basarahu ya zama ganinsa wa yadahu ya zama hannunsa wa rijlahu ya zama ki ma'ana ya zama ki shine abinda ibn al-arabi ibn arabi ya gina musu akai ai al-abdu rabbun war rabbu abdun ya laita fi'li man al-mukallaf yace bawa shine Allah Allah kuma shine bawa ita to waye waye za a dora wa shari'a kuma za a dora wa doka in kulta abdun fa zaka haqqun in kulta rabbun anna yukallam ita in kace bawa za a dora wa eh na yarda to amma bawon ya rike ya zama Allah to ta yaya za a dora masa zindikanci wanda duniyar zindikanci wata sani ba irin wannan amma duk da haka sufayen yau sai su rinka kokarin su yi tawilin maganar da wannan suka gina ta wujud cewa mutum zai iya zama Allah shine yara kaga suna fitowa suna cewa kawai sun zama Allah sai mutum ce shi ma Allah ne mace ma ita ma ta ce ita ma Allah ce saurayi ya ce shi Allah ne budurwa ta ce ita Allah ce to tun da an dauke musu takalim ga saurayi ga budurwa duk ba lagai kuma an ce ba shari'a akan su ba doka akan su tunda an ce in kulta abdul fa za ka haƙu aw kulta rabbun annabi kallam dan ne na tsara musu shari'a kaga sai su yi su yara suka fito suna tsaya a cikin garin nan ba a nan cikin birnin Kano saboda wannan aqida ta wahda wujud in ka matsa masu wannan aqida ina kuka samu masa kada sun ce wannan hadisi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi alaiha akan wannan suka gina aqida ta wahda wujud suka ce duk abin da ka gani Allah yace fa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wanda za mu yace duk magana da kaji a duniya maganar Allah ce da zikiri da ashariya da shirme maganar Allah ce da wanda kaji ta waƙe da wanda kaji ta zube ba waƙe ba maganar Allah ce haka suka ce su sufaye to kaga wannan sun zindikanci na karshe kenan da me za ka kafa hujja da wannan ma'ana mara kyau abin da ke nuna ma'anan farko ita ce mai kyau farko dai dalilai na shari'a shi kanshi hadisin dan a cikin hadisin abu guda biyu ake magana da shi ar-rabbu wal abdu ubangiji sai kuma bawo akwai al'abid akwai kuma al-ma'bud mai bauta akwai kuma wanda ake bauta akwai as-sa'il akwai al-mu'ti wato mai roko akwai kuma mai bayarwa akwai al-mutta'iz al-mutta'iz akwai al-mutta'az bihi a cikin hadisin da akwai wannan domin yace ba abin abinda bawa na zai aikata in so sama da abin da na wadafta mashi kaga ya tabbatar da akwai bawa akwai kuma wa ubangiji ta Allah yace wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya Awa aw mata wala yazalu abdi yatakarrabu a tangarce kenan nabi kenan wala yazalu abdi yatakarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu kaga akwai almutakarrib akwai kuma wa almutakarrabu ilayhi almutakarrib shine al'abdu kenan almutakarrabu ilayhi Allah al'abid shine al'abdu kenan al-ma'bud shine Allah can a ƙarshe sai ce la in sa'alani la utiyanna in ya roke ni zan baki waye mai roko wai mai bayarwa Allah sai ce wa la in ista'azani lau'i zanna in kuma ya nemi tsari na to zan tsare shi wai mai neman tsari wa ake neman tsari da shi Allah to hadisin ya tabbatar da abu guda biyu sai kace daga ɗaya ne tun daga farkon hadisin har karshen sa yana nuna maka abu guda biyu al-abdu war rabbu kaga ne al-abidu wal ma'budu المتقرب والمتقرب إليه السائل والمعطي المستعيذ المستعاذ به hadisin daga farkon sa hakar sun sabu biyu ya gina kai ina ka sabo cewa sun dunkule sun zama ɗaya? a cikin hadisin kenan sannan a hankalce in yi zanto cewa kowa zai iya zama Allah kamar yadda suke riyawa to ina maganar kuma wani yabo ne cikin su sai su yantar da muridan su da muridi ya zama Allah ya yantu kenan ba zai kara hidimar shehi ba yau dan yake hidima dan ya samu me dan ya samu ɗaukaka wajen wa wajen Allah to ya zama Allah ana wata zaku da kenan yanzu sai ka je ka samu mutum a gidansu yana kiwon kaji sai kace ba bambanci da kai da zakara shine ba aqidar wahdatul wujud ba bambanci da kai da bunsunan nan naka da ke daura gari ba bambanci da kai da jakin nan naka da kake zuwa kai gona taki ne ba bambanci da kai da ragon nan naka ba bambanci da dan tsakon nan naka ba bambanci da hasbiyar tantaka zai yarda ba bambanci da beran da yake zuwa yi maka sata ba shi ne wahada wahadatul wujud ba domin alwujud ai duka duniya to suka ce wahada ma'ana duniya ta dunkule ta zama daya ko me ta gani Allah ne wannan abubuwa wannan wannan ina da me yake kama sai kuma su ce wai Allah ma ya ce innani ana Allah la ilaha illa ana fa abuduni ni ne Allah ba wani Allah sai ni ka bauta mun sai suka ce to duk abin da aka rusuna aka yi wa bauta to wannan abin Allah ne tunda Allah ya nuna ba abin bauta sai ki to ko da an bauta wani abu to wannan lokacin bautar ta canji ta zama ta Allah dan wannan abin a lokacin Allah ya dalli cikin sa wannan fa yana rubuta wallahi sun san ba kaji muke musu wannan yana nan cikin jawahirul ma'ani ba wani kaji a ciki duk yana nan a ciki to ta iya yiwa idan ka gamu da wani wanda yake yana da wani bangare na karatu a cikin su sai ya ce da kai to yanzu kun hana malamai malaman mu su yi tawili yanzu abin da kai wa wannan hadisin kai ma tawili tunda kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kai tawilin sa daga canjuwar Allah zuwa ga wannan sasannin gabobin na dan adam zuwa ga cewa abinda ake nufi da hadisi shine aiwatar da wannan gabbai wajen biyar Allah wannan abin da kai ba shine zahirin lafazi ba wannan tawili ne to kuma kana zargin mokar mai tawili kama yanzu ka fada cikin mai tawili kenan ni ma yanzu nan gaba idan na samu wani hadisi ka kafa mu hujjar shi kace kaza idan nayi masa tawili karka da ni dan sai ka rike nawa in rike naka zai iya ce maka haka to a irin nan gurin idan kana da karancin bincike ko bin maganganun malamai sai ya rikitar da kai in ka yadda ka yi tawili shi ma dole ka halatta masa tawili to a nan gurin abin da zaka ce ku fayyace kai da shi menene tawili kuma tawili kashi nawa ne wanne ne karbabbe wanne ne ba a karba idan ka san tawili kuma ka san kashi nawa ne kuma ka san wanne ake karba wanne ne ba a karba tambaya ta hudu da za ta biyo baya wannan tawilin da na yi wani iri ne karɓaɓɓen ne ko wanda ba a karɓan ne kai wanda kai wani iri ne karɓaɓɓen ne ko wanda ba a karɓan ne to wannan shi ne sai kai musu da shi ka more ya ta haɗa gumi duk yadda ya kai rigima da shi karkai in kuna tsaye tsaye kai na huci ka ce haba mu zauna mana kar mu gani dan da kaga ya fara hada gumi to kenan ka masa tambayoyin da baya da ansa yanzu yana son koya ku rabu da rigima ya daga murya sai ya zo a raba ku sai kar ku yi fada to sai zanto an tashi kenan ba wanda ya so ni <laughs> ba san kunnan doki kenan ba wanda ya kayar da wani an yi kunnan doki kenan har ya koma ya je ya samu malam a zo ya biya masa kafin ya sake dawowa in kuma ya je faɗa malam malam ya tambayar ta sai irin wannan ba a tambaya da su ba a magana da mankire to malam baya da an sake da kar ku sake tambaye su kar ku sake musu magana ai irin waɗannan halaka ko an gansu gudu ake ba a tambaye su malam baya da sake iya gudun ka iya ladan ka malam baya da an sake in yana da an sako da sai to a irin wannan lokaci shi tawili kashi uku ne akwai tawili wanda yake shi ne ake ce masa kuma a tawil sahih akwai tawili wanda yake ba'id wanda yake ne kuma ake kira a tawil al akwai tawili wanda ake kiransa a talaub bin nusus tawili karɓaɓɓe wanda ake karɓa shi ne sarful lafzi an zahirihi al-mutabadar minhu ila mubtamalin marjuhin Li lidalilin yadullu ala zalika sarful lafzi an zahirihi almutabadir minhu ila muhtamalin marduhin lidalilin yujibu zalika abin nufi ka ɗauke lafazi daga zahirin ma'anarsa zuwa ga wata ma'ana wadda ba ita ce ta fi shahara ba saboda wani dalili da ya wajabta haka ɗin ɗauke lafazi daga ma'anarsa ta sarari zuwa ga ma'anarsa ta lungu saboda me saboda wani dalili da ya wajabta haka ɗin yanzu a nan gurin mun ɗauke ji da gani da ƙafa da hannu da muka ce Allah zai zama su mun ɗauke su daga zahirinsu shine Allah ya canji zuwa ga su muka koma zuwa wata ma'ana cewa shine bawa Allah zai datar da bawa ya aiwatar da su wajen mai abin da ke yardan Allah ne kamar ya zama shi kenan to mun yi wannan saboda me saboda in muka ɗauke shi a wajen ma'anar ta zahiri na nuna cakuɗewa da dunkulewa tsakanin Allah da mai da bawa wanda kuma hadisin na nuna a'a Allah daban bawa daban dalilin da ke nuna Allah daban bawa daban shine ya hana mu mu ɗauki cewa Allah ya zama bawan ko bawan ya zama Allah dai ne mu ba da wata ma'anar ta daban yanzu wannan tawulin da muka yi muna da dalili ko ba mu dalilai shine na ce ko a cikin lafazin kar mu je ko ina akwai al'abid akwai al-ma'bud akwai al-mutaqarrib akwai al-mutaqarrab ilayhi akwai as-sa'il akwai al-muti akwai al-musta'iz akwai al-musta'afid kenan jihatan ne jihatul abd wa jihatul ma'bud jihatul rabb wa jihatul khaliq wa jihatul makhluq wato bangare guda biyu ne wanda suke raba da juna Allah da kuma bawansa to kaga wannan dalili ne da ya sa muka cire lafazin daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga ta biyu in ma mun sallama tawilin muka yi to tawili ne wanda duk malaman usulul suke sun yadda haza huwa ta'wilu sahih wa haza huwa ta'wilu qarib ko kace as-sahihu ko kace al-qarib da sunan sa tawili na biyu shine at-ta'wil al-fasid ko at-ta'wil al-ba'id shine sarful lafzi an zahirihi al-mutabadar minhu ila muhtamalin marjuhin li dalilin yarahu sariku dalilan wa huwa laysa dalilin fi kautar da lafazi daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga ma'anarsa ta lungu dan wani dalilin da shi mai yin tawilin ya ɗauke shi a matsayin dalili amma a shari'an ba dalili bane wannan ne ake kira at-ta'wilul shi ne kuma ake kira at-ta'wilul fasid ba karbabbe bane ba wannan gaba ɗaya a wurin malaman usulun fiqh na uku shine at-tala'u bi kitabillah shi ba ma tawili bane kawai mutum yana wasa ne da nasin qur'ani a yadda ya so Sai da suke fassara shi kamar tafsirin shi a suka ce inna Allah ya amurkum an tasbahu baqara sai sai wa baqara din ne ita ce Aisha wani irin tawili ne zai iya mayar da baqara ta zanto Aisha ya zama la'im ne bi kitabillah kamar kuma tafsirin sufaye da suka rushe jihadi aka ce ya ayyuhal ladzina amanu qatilul ladzina yalunakum min al-kuffari ku yaki waɗanda suke kusa da ku cikin kafirai wal yajidu fikum ghaliza ku matsanta musu sai suka ce kenan jahidu anfusakum ku yaki zukatan ku dan ita ne kusa da kai wato kaga su sun rushe jihadi ba jihadi a sufanci shi yasa Abu Hamid al-Ghazali ya littafin sa Ihya Ulumuddin wanda sufaye suke ce masa hujjatul Islam tun daga farkon littafin har sai ba wata nafira ba wata falala da bai kawo ya sa ba ko da sahihi ko hadisi sahihi ko da ibi ko mawdu'i ya kawo ya zabuka amma har ya kare ba jihadi a ciki an yi magana zuhudu an yi magana takawa an yi magana mujahada alwara'u az-zuhudu wace ce wace ce amma ba jihadi saboda su jihadi shine yakan zuciya kar a yaki kafin kar a mallaki takobi ko bindiga ko wani abu to kaga wannan wal yajidu bikum gilza wannan tawili ne wanda ne wasa ne da tafin Allah kace su masa an gane ku to wannan da ya fayyace menene tawili zai taimaka maka kwarai da gaske ka ji daɗin fahimtar abubuwa wani tawili ake karɓa wanda ne ba a karɓa an gane ku sannan shi kansa nan gurin in mutum ya iya musu sai ce da kai abin nan da ne ba tawili bane ba dan tawili a ta'arifin sa shine kabe da muka faɗa sarfun lafzi an zahiri ila mutabadil ila mutamalin marjuhin li dalilin yujibu zalik kautar da lafazi daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga ma'ana ta biyu sai in ce a nan ban kautar da shi daga ma'anarsa ta zahiri akan ma'anarsa nake ta zahirin domin me zan iya cewa da kai ko da a hausance idan ɗaya ya kama da mafi ya ce wane ya zama wane ina nufin ya zama shi a canje ko ya ɗauko ɗabi'u irin nashi da halayya irin tashi da ayyuka irin nashi amma shin sa ne ya riki ɗaya zama shi ba shi ya zama shi ba ba shi ya zama shi ba ya ne ɗauki ɗabi'u irin nashi bai canje ya zama shi ba kuma kai ka san a ɗabi'ance babu yadda za a yi wani ɗan adam ya rikide ya zama wani ɗan adam wanda shi wancan ɗan adam ɗin na farko halitta ne na biyun ma halitta ne to tsakanin halitta da halitta rikiduwa ɗaya ya zama ɗaya ko su dunkule su zama ɗaya ba shi iya yiwuwa a nasin shari'a a hankali a al'ada duk ba zai yi ba to ta yaya za a yi bawa ya rikide zama Allah ko Allah ya rikide zama bawa in ya zanto tsakanin dan adam da dan adam ba sa iya takuduwa ba sa iya cin kuduwa su rikidu su zama daya ko wannan ya zama wannan wannan ya zama wannan haza bainal khaliq wal makhluq idan ya zanto bainal makhluq wal makhluq baya yiwa kaifa yatimmu zalika bainal khaliq wal makhluq to ba ga ula Allah ya timma ina ganin kasafin da ke gaba na sun fara cika da aka zai mu dakata